inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu sa'annan ya karɓi ibadodinmu to gabanin fara karatu za mu gabatar da tambayoyi kamar yadda aka saba mai tambaya na farko ya ce yayana ne yake zaune a benin wato kwatano yana sana'a daga can allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da wata mata wadda take kirista ce ya aure ta bayan malamai su mai fatawa cewa ya halatta musulmi ya auri kirista ta haifar mishi 'ya'ya biyu tana ɗauke da ciki na uku allah maɗaukakin sarki ya karɓi ranta aka zo jan jana'izar ta abin ya koma fitina waɗannan su ci ga yadda za a yi waɗancan su ci ga yadda za a yi daga ƙarshe dai aka ɗauki shawarar wasu daga cikin mutanen da suka yi magana to shine na ce idan na dawo gida zan yi bincike domin in ji hukuncin irin wannan lamarin to alhamdulillah babu shakka ya halatta musulmi ya auri mace ahalul kitabi to amma sai dai alƙur'ani mai girma da kanshi ya ba da shawarar cewa ka auri musulma ko da ko baiwa ce ya fi alkhairi bisa ga auren ahalar kitabi to amma tun da halal ne ba laifi a irin wannan matsayar babu shakka malamai sun yi saɓani saboda lokacin annabi haka ba ta faru ba sai lokacin sahabbai lokacin da aka samu futuhat aka ce birane da dama musulmi suka lalurantu da mu'amala da waɗanda ba musulmi ba Auren aurarraki suka shiga tsakanin musulmi da ahalul kitabi wata mata tana ɗauke da ciki mijinta musulmi ne sai ta yi wa fati don haka aka ci ya za a yi idan dai aka turbuɗe ta cikin makabartar kirista to ɗan da ke cikinta musulmi ne kuma ba a turbuɗe musulmi a cikin makabartar kirista saboda zai cutu da azabar da ake musu idan aka kawo ta makabartar musulmi domin ɗan da ke cikin cikinta to kuma ba a turbuɗe kirista a cikin makabartar musulmi domin kada ya cutar da musulmin da ke cikin makabartar da azabobin da ake mishi annabi ya karantar da musulmi a turbuɗe shi makabartar musulmi wanda ba musulmi ba kuma a turbuɗe shi ciki irin tasu makabarta tuya za a yi da wannan ɓangaren sahabai suka ba da fatawa cewa a turbuɗe ta cikin makabartar musulmi saboda alfarman wannan ɗa da ke cikin cikinta wasu kuma suka ba da fatawar a'a a turbuɗe ta cikin makabartar krista saboda ai shi ɗanɗan bai ko sha iskan duniya ba a gane ba a yi amfani da wanda aka gani ita aka gani don haka ita za a turbuɗe ɓangare suka ɗauki mazhaba wadda take tsaka-tsaki suka tafi a kan cewa a turbuɗe ta wani guri wanda ba makabarta ba ita dai ba makabartar musulmi ba sa'an nan ba makabartar kirista ba wanda malamai kamar irin su imamun nawawi a cikin littafin shi na raudatul talibin da ibn abidin a cikin hashiya da shekul islam ibn taimiyya a littafin majmu'atul fatawa suka ɗauki wannan ra'ayin suka ce shine ya fi cewa za a kai ta wani guri inda ba makabartar musulmi ba ba ko makabartar kirista ba ba mamaki ana iya ware wani guri wanda duk aka samu irin wannan kes can ake kai su sannan idan an tashi turbuɗewa musulmi ana turbuɗe shi kwance a hannun dama ko sannan yana dubi alƙibla to ɗanɗan da ke cikin cikinta a kula da cewa zai kalli alƙibla in ko ɗanɗan da ke cikin cikinta zai kalli alƙibla to lalle ne ita za ta kalli yamma ko za ta ba alƙibla baya saboda koyaushe ɗan da ke cikin ciki da uwa suna kallo ne in opposite direction idan uwa tana kallon gabas to ɗan da ke cikin cikinta yamma yake kallo idan kudu take kallo ɗanta arewa yake kallo idan kwance take tana kallon sama to ɗanta jice ke na kallon ƙasa don haka za a turbuɗe ta akan hannunta na hagu tana kallon yamma ta ba alƙibla baya shi ko ɗan nata zai kasance yana fuskantar alƙibla da fatar an fahimci wannan wannan ita ce fatawar da malamai suka zaɓa kuma ita ce fatawa mafi kyawo insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani na biyu ya ce yana tambaya ne game da siffar yadda ake sallar gawa saboda da yawa daga cikin mutane akan zo ne wajen sallar jana'iza a yi tsaye a yi ta kabar bari ba a sa abin da ake yi ba don haka don allah yana so a ba shi siffa mafi sauki ta sallar gawa to babu shakka iri wannan matsala ce da ake koma makaranta ko zai fi kyau amma duk da haka ba mamaki cikin minti biyu haka in suranta mishi yadda ake sallar saboda sallah ce wadda ba mai wahala ba amma kuma kamar yadda ya faɗi gaskiya ne da yawa daga cikin musulmi ba su san abin da ake ba tsaye kawai suke idan ana sallar gawa ko ba haka ba ne da har na yi nufin in rubuta wani ɗan ƙaramin littafi mai 'yan ƙananan shafofa da za a samu wanda zai ɗauki nauyi to da zan iya rubuta wannan littafin wanda za a suranta nau'i nau'i na sallah ta gawa da addu'o'in da ake yi cikinta sai mutum ya rike shi kamar ɗan manuwal haka yau da gobe yana karanta addu'o'in har ya haddace su saboda ba ƙaramar hasara ba ce ga mamaci a zo a taru waje ya mishi sallah a yi tsatsayi ba a iya sallar ba ba ƙaramar rahama ba ce ya samu taro na waɗanda suka iya sallah su zo su yi mishi sallah to daga farko dai zan ɗauki nau'in sallah mafi sauƙi yi bayani a kai mafi sauƙi akwai nau'u'a amma mafi sauƙi mafi sauƙi ita ce sallah wadda za a yi da kabbarori hudu sa'an na a yi sallame za ka yi alwala kamar yadda kake sallolinka na farilla da na nafila sa'annan a jera sahu a fuskanci alƙibla kuma a jeranta sahu yadda ya kamata sallaci wadda babu ruku'i babu sujuda balle zaman tafiya idan aka yi kabbara ta farko za ka karanta fatiha akwai wanda bai iya karatun fatiha ba ta ga musulmi in dai ba sabon musulunci ba ne kowane musulmi ya iya karatun fatiha fatihar kurum ta isa sa'annan sai liman ya yi kabbara ta biyu idan ya yi kabbara ta biyu me za ka karanta shi ne za ka yi salati annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken salati na ibrahimiyya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin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 za ka roƙa mishi Allah akwai addu'o'i ma'athurai waɗanda aka ciranto daga annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin waɗanda suke gajejjeru da masu tsawo akwai wadda za ka ambaci har sunan mamacin ko ka roƙa mishi rahama so a irin wannan dole sai ka je makaranta ka ce da Allah a rubuta maka addu'a wadda ake yi a samu mafi sauƙi sai a rubuta maka sai ka kwafi sai ka riƙe kana bitawa kana bita haka haddace idan ai kabbara ta hudu ba dole sai ka karanta komai ba sai batun sallama shikenan sai liman ya sallame ka gama sallar gawa kaga karatun fatiha salati annabi sai addu'a ga mamaci kenan an gane wannan kabbara ta farko karatun fatiha sannan a yi kabbara ta biyu salati annabi cikakke na ibrahimiyya sannan a yi kabbara ta uku sai ka yi addu'a ga mamaci sannan a yi kabbara ta hudu ba sai ka karanta komai ba sai a sallame akwai siga ta sallar wanda za ka ga bayan kabbara ta hudu za a yi salaci sannan a yi addu'a ko? so wannan na ba da mafi sauki an gane na ba da mafi sauki saboda takaitawa don mutane su iya haddacewa kai tsaye Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mai tambaya ta gaba ya ce mala wanda ya ce ma mata na su uku idan suka yi fada to ɗaya daga cikinsu ta saku sa'an nan suka yi faɗa shin wacce ce ta saku daga cikinsu to na farko dai ba a son wasa da saki ko shari'a tana tsananin kyamar wasa da saki mazaizai a daina sa saki ya zama to sharaɗi idan kika aikata kaza kisa kuku idan kika baki aikata kaza ba kisa kuku kuma idan kaza ya faru kisa kuku menene a daina a duk lokacin da ka samu mace irin wannan a matsayin sharaɗi to shaidan zai zo ya lallashin zuciyarta ba zai gushe ba face siyasa ta aikata wannan abin da saki zai aukuwa sa'an nan daga baya da kai da ita ku dawo kuna da na sani to a irin wannan yanayin eh, matsala ce ka lafiya amma mafi kyawu ko mafi sauƙi mafi inganci daga cikin maganganun malamai ita ce maganar hamadu bin salama da sufiyanu Sauri da imamu abu hanifa da kuma imamu shafi'i wadda ibn Qudama ya zo da ita a cikin littafin shi na almaguni sa'annan za ka samu irin waɗannan fatawoyin a littafin almusannaf na Alhafis abubakar ibn abi shaiba cewa idan cikin zuciya shi yana nufin ɗaya daga cikinsu to duk wadda yake nufi ita ta saku idan kuma bai kudurta cikin zuciya shiga wadda yake nufi ba to a nan zai zaɓi ɗaya daga cikinsu ya ce ita ta saku sauran ba su saku ba an fahimta sai ya zartar da saki a kanta sai ya tsaya lalaba wadda yake son ya saki cikinsu sai ya ce to wannan sakin ya dora shi akan wanci an gane wannan ba a ƙuri'a a irin wannan zai zaɓa ne amma a daina wasa da saki saki ba abin ƙwarai ba ne yana cikin abin da iblis ke so iblis ya fi so a saki aure bisa ga aiki san kai muna da hadisi a cikin sahihu musulman da ke karantar da haka Allah maɗaukin sarki ya taimake mu sai tambaya ta ƙarshe shi kuma ya ce malam na saki matata da sharaɗi in ta je wajen bikin wata ƙawarta Bukin biki ne da za a haɗu da mata da maza a sha abubuwan sha a yi barna mai yawa to sai na ga duk kalmar da nema mata ta amfani da ita ba za ta ji ba sai ta aikata don haka sai na yi amfani da lafazin saki domin ta ji tsoro kada ta tafi bukin nan allah ya san manufata ita ce kada a saba ma allah kada ta je wajen wannan bikin sai na ce mata idan kika je wajen bikin nan na sake ki alhalin kuma tsakanina da ita dama igiya ɗaya ta rage wallahi mala ina son matata sannan ban yi haka da niyyar saki ba na yi haka ne da niyyar in kange ta daga aikata saɓon Allah shi ko mai niyyar hana saɓon Allah a koyaushe ba mai tabiwa ba ne wasu malamai sun ce saki yayi Allah mala yana neman fatawa to babu shakka shi ma wannan yana daga cikin wasa da saki ba a aza saki a matsayin sharaɗi musamman ka yi amfani da lafazi wanda babu shubuha a cikin shi cewa idan kika aikata kaza kin saku ko kuma idan kika aikata kaza ki je ki idda in ki samu miji ki aure ko idan kika aikata kaza aurenki ya mutu ko lafazi mai kama da haka wanda bai da wata shubuha ciki ne to a nan duk alkalin duniya inda ka je zai zartan ma da saki ne da lafazi ne wanda yake akwai shubuha cikin shi yana iya ɗaukar saki yana iya ɗaukar ba saki ba sai a ce to bari a dawo zuwa gare ka a nemi bayani an gane idan ka ce baka nufin saki shi kenan in ka ce saki kake nufi kuma saki ya auku sai dai wannan ba irin yadda hausa ke cewa ba ne kun ana cewa idan kana da mata ka shiga cikin ruhiwa ka ɗauko hatsi ka ɗauko damin hatsi sai ka miƙo mata sai ta riƙa ka ce in saki ke riƙa in saki ta ce e saki sai ka ce na saki sai suka ce shi kenan aurenka ya saku to ba irin wannan ba ne duk da yake lafazin saki ne amma ba sake aure ba ko a saki dami ake nufi ba sake aure ba ba a wasa da saki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da imam abu dawud ya zo da shi a littafin sunan haka ma imamu tirmizi ya zo da shi a cikin aljami sannan ibn maja shi ma zo da shi a cikin sunan hadisi ne Hassan. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun jidduhunna jiddun abubuwa uku da gaskensu da gaske ne wa hazluhunna jiddun haka ma ko da wasa aka yi su da gaske ne akwai abubuwa uku waɗanda ko da wasa ko da gaske kai yesu shari'a ita za ta yi maka hukunci cewa da gaske ne wanda na daga cikinsu aka lissafa a talaq saki da ka ce ka saki matarka saki kuma na aure to ko da cikin wasa ne wannan sakin ya auku an gane wannan don haka sai a yi kokari a kiyaye allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai ci gaba da tafsirinmu muna a cikin suratul bakara har yau dai a cikin aya ta da sittin da hudu da muka kasa kashi bakwai muna a ƙarƙashin kashi na shida wata sirifin riya da jujjuyawar iska yadda allah maɗaukakin sarki yake jujjuyawar iska akwai aya mai girma a ciki wanda muka ce iskan shi kan shi malamai sun kasa shi zuwa kashi hudu ko akwai arctic ear mass akwai tropic ear mass akwai polar ear mass akwai equatorial ear mass nau'in iska hudu ne kuma waɗannan iskokin suna zuwa ne a matsayin bushara ta zuwa ruwan sama suke ɗauke da ruwan sama kuma suke ɗauke da iska na hunturu iskan sanyi wanda iska ne busasshe ko mai matuƙar sanyi waɗannan iskokin kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake ba da labari muka samu binciken kimiyya ta zamani tabbas ya dace da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar ciki wannan matsalar shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce cewa waɗannan iskokin babu shakka su suke ɗauke da ruwan sama sa'an na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hore mu cewa kada mu zagi iska ko? domin lokacin annabi an samu kadawar wani iska sai wasu daga cikin sahabbai suka zagi iskan suka faɗi mummunar kalma oh wanga irin mugun iska kaga wanda dukke da gida wanda bai da rufi mai kyau ya ga iska sai tashi hankali da haka zai faɗi mummunar kalma ko sai annabi ya ce la tasubburi haka da ku zagi iska fa inna rauhin rauhillahi iska yana daga cikin rahamar Allah ta'ati bir rahmati wal azabi iska na iya zuwa da rahama sannan na iya zuwa da azaba don haka duk lokacin da kuka ga iska ya ce walakin sallallahu min khairiha ku roki Allah daga alkhairin da ke cikin iskan wata awwazu billahi min shariha sa'annan ku nemi tsarin Allah daga sharrin da ke iska wanda iska yana daga cikin mafi ƙarfin rundunar Allah ko akwai al'umma musamman mai zaman kanta wadda Allah maɗaukakin sarki ya halakar ya halakar da ita ne da mi da iska kuma wannan al'ummar tana jin tsananin karfi su ne mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam lokacin da ya kira su zuwa ga tauhidi zuwa ga musulunci amma ba su karɓa ba allah maɗaukakin sarki ya halakar da su aka yi amfani da wani irin iska mai bugawa mai kaɗawa iska mai ƙarfi kamar yadda yake cikin suratul haqqa allah maɗaukakin sarki yake cewa wa amma adun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله ما دوكا كان سركي cewa amma adun amma su adawa waɗanda mutane ne masu ƙarfin ƙwarai masu tsirar jiki waɗanda Allah bai halicci wata al'umma wadda ta yi su ba cikin tarihin ɗan adam mutane ne masu matuƙar ƙarfi saboda ƙarfinsu ma duwar wasu suke kwakwarewa suna gidaje ba su da na'urori irin waɗannan na zamani amma kuma suna kwakwara duwar wasu har yau akwai saurarrakin gidajensu waɗanda suke bincike na tarihi da masu yawon buɗe ido sukan zo ƙasashe domin ganin sauran kayayyakin tarihi na 'yan mazan jiya to akwai gidajen waɗannan adawan to waɗannan adawan ƙattin mutane ne masu matuƙar ƙarfi duk da samudawa ba su yi girmansu ba tare da cewa su ma samudu suna kwakwara duwatsu ko su yi gidaje to adawan sun fi su girma Allah maɗaukakin sarki ce wa amma adun amma su adawa bayan an kire su da safe an kire su da rana an kire su da dare sun ki karɓa mu kiran Allah fa uhliku sai aka halakar da su birihin da wani irin iska sarsarin atiya iska wanda yake mai bugawa wanda yake ya tsallake iyaka ba ƙaramin iska ba ne amma da yake kafirai ne lokacin da suka ga iskan ya taso sai suka kama faɗin kai ai wannan iskan ga alama zai zo mana da ruwa masu yawa tare da cewa fa an faɗa musu su gaskatawa ga saƙo Allah kwata-kwata don haka sai suka rika cewa ba mamaki wannan iskan zai zo mana da ruwa waɗanda suke masu yawa to sai gashi al'amari ya kasance aka akasi yadda suke tunani Allah maɗaukakin sarki ce sakharaha alaihim sab alayalin wa samaniyata ayyamin husuma an hore musu wannan iskan Allah ya turo shi cikin ƙasarsu sab alayalin rai bakwai wa samaniyata ayyamin da kuma yennai takwas in ka lissafa dare dare ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai amma yennai kuma yennai takwas haka iskan ya ɗauka a cikinsu yana halakar da su bai raga wani icce face ya zazzabe iccen tun daga sanyi za ka ga katon dutse iska ya zuwa kwakware shi ya cire shi ballantana daɗa su gidaje ko wani abu duk da ɗan adam ya sani iskan ya kwashe komai na garin ya ɗaga ya cira sama sannan ya buge ƙasa ganin iskan ya taso su kuma sai suka fito suna ganin kansu ƙarfa me ya isa ya ja da su iskan da ya tashi sai cire ya musu guntu-guntu sai ka tsinci kan mutum can ka tsinci hannuwa nan ƙafafuwa can sannan sauran gangan jiki nan allah ya musu guntu-guntu fataral kauma fi hasar a sai ka ga mutane cikin wannan iskan ga su kwakwance ka annahum a ajazu na halin hawiya kamar dai su kututturan bino ne wanda aka ainihin sari wanda aka girbi ƙattin ƙattin yadda ka san kututturen da bino an daddace shi haka za ka gansu ga su kwakwance allah maɗaukakin sarki ya kashe su da wannan iskan fahal tara lahum min baqiya allah ce shin kuka ga wanda ya rage cikin su don haka iska yana iya ɗauka azaba irin wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da duk ya ga iska hankalin shi yakan tashi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba da labari wanda ake kira uquba bin amir ya ce baina ana asiru ma'annabi sallallahu alaihi wa sallam bainar juhufa wal abuwa wata rana ina tafiya tare da annabi tsakanin juhufa da garin abuwa ya ce izgashi narihun muslima sai ga wani irin iska mai tsananin zafi eh, mai tsananin duhu ya lullube mu kuma shadidatun duhu wanda yake mai tsanani faja ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kasance ya ta'awwazu yana neman tsari ga Allah bi a'uzu bi rabbil falak wa a'uzu bi rabbil rabbin nas da qul a'uzu bi rabbil falak da kuma qul a'uzu bi rabbin nas wa yaqulu kuma yana cewa ya uquba ya kai uku ba ta ta'awwiz bihima ka nemi tsarin Allah da waɗannan surorin guda biyu fa fama ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima mai neman tsari bai taɓa neman tsari da kwatankwacin su ba wannan hadisin alhakim abu abdullahi ne sabur ya zo da shi a littafin shi na almustadrak ala sahihaini hadisi na 877 haka ma ibn hibban ya zo da shi a cikin littafin shi na sahih hadisi na 1842 imamun nasa'i ya zo da shi a cikin sunan al-mujtaba da kuma sunan al da imamu darimi da imamu ahmad a cikin al-musnad hadisi ne wanda yake sahihi an fahimci wannan don haka duk lokacin da aka ga iska addu'a ake yi haka ma iya hanga ruwan sama abdullahi bin mas'ud yake cewa asaba na tashun yayyafi ya same mu wa zulmatun da duhu gashi ana tsananin duhu gari ya ɗau duhu baka ganin gabanka sannan gashi har an fara yayyafa ruwa a hankali a hankali gabanin ruwan su zo ga baki ɗaya yace fanta fantazar na sallallahu alaihi wasallama ya karuju sai muka kama jiran manzon allah domin ya fito fakaraja rasulullahi ana haka sai manzo Allah ya fito sallallahu alaihi sallam li yusalli bina domin ya muna sallah faƙala sai ce ƙul faƙultu ma a ƙulu ya ce faɗi da ce ya rasulullahi me zan faɗi ƙala yace ce ƙul a uzu bi rabbil ƙul <coughs> huwallahu ahad wal muta'awwizataini ya ce ka karanta ƙul huwallahu ahad da kuma al muta'awwizataini ka karanta waɗannan surorin guda biyu domin ko duk wanda ya karanta su lokacin da yake wayuwar gari da lokacin da yake mariyace annabi ya sun isan mishi daga dukkanin wani nau'in shari duk wani nau'in shari da ka sani waɗannan sun isan mishi wannan hadisi imamun nasa'i ya zo da shi a cikin sunan al-kubira hadisi na 7860 kuma hadisi ne sahihi don haka addu'a ake yi ko kai har umul mu'mini da ta ce kai idan ma ana irin waɗannan iskokin iska ya taso annabi ko sallah yake yi in dai nafila ta kace ta yake yi ya dawo ya ci gaba da roƙon Allah Allah ya tsare mu da sharin da ke ciki wannan iskan ya kawo mana alkhairin da ke ciki mu kalla mu gani daɗa balle an fara tsawa ana ruwan sama an fara tsawa ko hankali yakan tashi matuƙa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan riƙa roƙo allah ya tsare mu daga sharrin da ke ciki wannan tsawon haka annabi yake yi kuma za a ga alamun damuwa da alamun tashi hankali ga annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iza kana yawmur rih wal idan yini mai iska da giragizai ya kasance urifa zalika fi wajihihi ana sanin wannan a cikin fuskar annabi wa aqbala wa annabi ya kai gaba ya dawo bai goro bai mariko hankali ya tashi kenan amma fa iza mutirat idan aka yi ruwan sama sai a ga annabi shikenan fuskar shi ta saki annabi yana farin ciki wa zahaba anhu zalika sai wannan alama ta damuwa ta tafi qalat aishatu altuhu aisha tace sai na tambaye shi ya lallahi wa me yasa kake yawan damuwa idan ana iska faqala yace inni tu an ya kuna azaban sullita ala ummati yace wallahi ina tsoron iskan ya kasance azaba ce aka sallada aka al'ummata don haka shi annabi koyaushe yana yi al'umma shi tsoro ko hadisi yana cikin sunan abi dawud hadisi na 599 sunan nasa'i al-kubra hadisi na 750 sunan ibn maja hadisi na 3889 sahihu ibni hibban hadisi na 1006 hadisi ne sahihi don haka a shi kaga in kaga iska ba holewa za ka yi ta yi ba ko sai ka mai da hankali ka ta karkare kai ta addu'a an fahimci wannan domin mutane ba su cika damuwa ba amma kuma al'amari ne wanda yake babba musamman ma tafiya a cikin ruwan sama ko haddai irin ruwan nan da ake walƙiya sannan da tsawa suna da haɗarin gaske wacce shekara na ba mu fomula banci addu'o'in da mutum ke yi idan ya ga ana ruwa ana walƙiya ana tsawa to ya ɗauko agogo ya duba dama walƙiya muke fara gani ko sannan sai tsawa ta zo tare da cewa kuma can wajen yin su cikin sama tsawa ake fara yi sannan a yi walƙiya sai dai tsawar ba ta yi gudun walƙiya ba tsawa tana tafiya ne da speed of sound 3.43 times terrestrial power of 2 meter per second ita kuma walƙiya tana tafiya ne da speed of light 3 times 10 to the power of 8 meter per second don haka sai tsawa ta fara tafiya sannan walƙiya ta biyo ta sai dai walƙiya ta fi sauri sai walƙiya ta riga ta isuwa bambancin gudun tsawa da walƙiya abin ba ko kusa ba ne na ba da misali kamar ka samu tsoho wanda ke tattakawa sannu-sannu bai iya tafiya sannu-sannu shi a tsawa ita kuma walƙiya sai ka samu jirgin sama sai ka haɗa su tsira da za ka ɗauki tsawa ka kai ta gaba a ce za a je bangon duniya na gabas sai ka ɗauki tsawa sai ka kai ta tsora kilomita guda a cimma bangon duniya na gabas ka aje walƙiya bangon duniya na yamma sai ka buge tuta wannan kilomita ɗaya kamin tsawa ta kilomita ɗaya walƙiya har ta riga ta don haka tana da matuƙar gudu to idan aka yi walƙiya sai ka riƙa agogo bayan ai walƙiya zuwa ajima kaɗan sai ka jimi idan ka ga tsakanin tsawa da walƙiya babu sakan talatin kaga babu sakan talatin bayan an yi walƙiya kaga gabanin sakan talatin sai ka ji tsawa to ka zauna kada ka shiga cikin wannan ruwan akwai haɗari domin tsawa tana iya farma walƙiya tana iya ƙuna ka amma idan ka ga cewa bayan an yi walƙiya gabanin eh, bayan an yi tsawa eh, bayan an yi walƙiya gabanin a yi tsawa ka diba ka ga sai da aka yi sakan talatin to wannan tsawar da wannan walƙiyar lafiyayyu ne kana iya tafiya cikinsu wannan shine 30-30 rule of thunder and lightning doka ce ga matafiyi wanda ke tafiya cikin ruwan sama ko da mota kake tafiya da kaji an buga walƙiya to ɗauko agogo tsakanin walƙiya da tsawa idan kaga bai kai sakan talatin ba akwai haɗari in ko kaga ya wuce sakan talatin to shi kenan ba haɗari kana iya ci gaba da tafiya an fahimta domin tsawar da walƙiya su kansu wasu ayoyi ne na allah masu girma akwai fitina cikinsu mun ga yadda tsawa ke ma abu ko Allah maɗaukakin sarki a suratun ra'ad yake cewa wa huwa allazi yurikumul barqa هو الذي يريكم البرق طمعا وينشئ السحاب الثقال أي هكا آية تكي يريكم البرق خوفا وطمعا cewa Allah maɗaukakin sarki shine wannan da yake gwada muku walƙiya haufan domin tsoratarwa wa tsam'an da kuma kwadaitarsuwa cikin walƙiya fa akwai alkhairi domin malaman kimiyya sun ce za a iya ɗiba electricity mai matuƙar yawa cikin walƙiya nan gaba za a ɗibi wutar lantarki cikin walƙiya wadda ana iya ba duniya wuta wuta ce mai ƙarfi wayun shi sahaba sikal sannan allah kuma shi yake farar da giragizai waɗanda suke masu nauyi su ne cumulonimbus cloud allah maɗaukakin sarki shi ke farar da su ina fatar an fahimci wannan don haka wannan ya ishe mu ya kasance muna aya game da abin da ya shafi iska iska yakan zo da azaba kuma kan zo da rahama don haka koyo shi idan ka gane shi ka roƙi allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid dabur ya ce ni a zamani na Allah ya yi amfani da iska na saba ya bani nasara lokacin gazatu ahzab iska Allah ya aiko iska shi ya yaƙi abokan gaba iska mai sanyi in sun hura wuta ya hure ta in sun yi bukka sun yi ɗan ɗaki ya fara ɗakin don haka babu wurin zama dole suka gudu suka koma shi kuma adawa da aka guggunce su iskan da aka tura musu sunan shi dabur asaba shi ne iskan gabas wanda ke fitowa daga gabas yayi yamma shi kuma addabur shi ne iskan da ke fitowa daga yamma sa'annan ya kada ya yi gabas waɗanda dukkanin su iya masis ne kuma waɗannan iskokin kamar da ni magana suna tafe da bushara ta ruwan sama ko muna da hadisi a cikin muwatta malik duk da yake hadisin yana cikin hadisai hudu da ibnu abdulbarri annamari malikul andalus ya ce cikin muwaɗa ya duk hadisin da ya zo mursali ko munkata'i ko cikin balagat na malik ya ce ya samo su inda suke mausulai ya ce banda hadisi hudu to wannan yana daga ciki malik directly ya ce labari ya same ni daga annabi tsakanin mahaihuwar imamu malik da wafati annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shekara 84 don haka dole akwai wanda malik ya jiya gare shi ko shi ma ya jiya ga wani har akai ga sahabi annabi har akai ga annabi to nan hadisin ya zo da wannan matsalar cewa iza an sha'ad bahariyatan idan iska ya fara ta gefen teku red sea ruwan maliya sun mata sha'amat sa'an nan sai yayye arewa daga rasi ya arewa wanda wannan iya masu yin akwai shi har yau malaman kimiyya sun san da shi to fatilka ainihin gudaika wannan ainihin hadari ne wanda yake mai zubowa da ruwa mai kwararuwa da ruwa kaga ana bayani wani iya masu kuma wallahi yanzu haka akwai shi malaman kimiyya sun tabbatar da abin da ke cikin wannan hadisin gaskiya ne haƙul yaƙini don haka yana zuwa da bushara ta ruwan sama sai abu na bakwai shine giragizai da an ka ce wasu habil musakhari baina sama'i wal ardi Allah ya ce haka ma akwai aya ga masu hankali ga masu tunani ga masu basira ga masu ilimi cikin ashab girgije al-musakhari wanda ake horewa baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa ga girgije cikin sama amma babu wanda a rike da shi ko ba wanda yake rike da shi kai idan ka tuma za ka faɗo idan ka ɗauki abu ko da ɗan dutse ne ka ɗauka ka ɗora saman iska zai faɗo ko to amma sai ga girgiji akwai girgiji na kimolonimbus wanda yana kai ton ɗaiɗaiɗai har ton dubu ɗari uku na ruwa girgije ƙwara ɗaya ƙunshi ton dubu ɗari uku na ruwa 300,000 tons of water banda iska da sauran abubuwan da ke ciki ruwan ɗaya an tatse su ton dubu ɗari uku wanda zai tashi kenan lita ɗai-ɗai har lita nawa kenan har lita miliyan 300 lita miliyan 300 na ruwa su ne suke cikin wannan girgijen kwara ɗaya kuma allah na iya haɗa goma wuri ɗaya su zubo da ruwa allah na iya haɗa ishirin hamsin su zubo da ruwa ka dibi yawan ruwan da suke zubowa da shi ga su an yi hangin ɗinsu tsakanin sama da ƙasa ba wanda yake rike da su wanda idan muka koma masa isaac newton law of universal gravitation kaga za ka ga ya kawo harkar gravity ko na idan muka koma harkar da ta shafi density ita ma kanta tana da mazauni a cikin wannan saboda iskan da ke cikin ruwan ya mashe su of low density karancin density ɗinsu kuma yana sa suna iya flowing cikin iska ba tare da sun zubo ƙasa ba sai sun yi nauyi sannan hadarin ya zubo da ruwan so wannan girgijen yana cikin wani mataki na sama wani sarari na sama wanda malaman kimiyya suke kira troposphere wannan troposphere layer ce ta atmosphere inda na ake samar da giragizai nan kuma ake samar da ruwan sama ruwan in sun tashi daga ƙasa za su je sai sun cimma wannan gurin da ake kira troposphere sa'an nan sai su sake dawowa kaga daga ƙasa suka zo za su sake dawowa ko wannan shi ake kira wasu sama'i zatin raja allah ya rantsuwa da sama ma'abuciya mayarwa wadda idan ruwa sun tashi da ƙasa sun kai cikinta za ta mayar da su su dawo ƙasa an gane wadda wannan troposphere tun daga nan sararin ƙasa ta fara har zuwa kilomita goma sha hudu da rabi cikin sama don haka duk yadda girgije ya yi sama bai wuce kilomita goma sha hudu jirgi sai ya tsallake girgije ko sai ka leko sai ka kama ganin girgije ƙasanka don haka girgije ba manne yake da sama'u ba bai ko kusa kilomita goma sha hudu da rabi ne a cikin sararin samaniya can ne girgijin yake da nan kuma nan ne yake zubowa da ruwa an fahimci wannan giragizan su ma kansu kala-kala ne wanda idan an fassara su za su iya kai kala goma amma asali su kala hudu ne akwai syrophoam akwai cumuloform akwai stratoform akwai nimboform nan da aka samo syrocolumbus syrostratus eh, sannan columbiform nan da aka samu cumuliform uh, nan da aka samu cumulonimbus aka samu cumulus stratiform nan na aka samu stratocumulus da stratus nimbofom kuma aka samu nimbostratus sannan muna da altocumulus muna da altostratus za ka gane su dai kusan guda goma nau'i na giragizai kuma kowane girgije da ake samar da shi da hikimar da ke cikin samar da shi Allah maɗaukakin sarki shi yake samar da shi an fahimci wannan so girgije na cumulonimbus shine girgije mafi girma kuma shine ne bayani cewa yana zubowa da ruwa masu yawa ga tsananin walƙiya ga tsananin tsawa sannan har da ƙanƙara tana faɗuwa ko girgije ne mai matuƙan nauyi da malaman kimiyya sun ɗauka bai da nauyi suna dariya abin da ke cikin ƙur'ani suna ganin ƙur'ani ya ce nauyi ke gare shi alhali bai da nauyi to sai da baya suka gano ashe yana iya nauyin ton dubu ɗari uku ton nawa ton dubu ɗari uku na ruwa banda nauyin iskan da ke cikin shi kuma allah ya rike shi tsakankanin sama da ƙasa bai faɗo ba sai lokacin da allah ya so ya zubo shi sa'an nan ya rika tatso shi yana zubuwa da ruwa ƙasa suratul araf Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa allazi yursilu riha wa huwa allazi yursilu riha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayitin fa anzalna bihi فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون to a nan allah maɗaukakin sarki na ba da labari ya ce huwallazi rusulun riyaha allah shi ne wanda ke aika iskoki bushira suna masu bushara bai ne dai rahamatihi gabanin zuwa rahamatai gabanin zuwa ruwan sama waɗannan iskokin suke ɗauke da anafi hadari sannu sannu za su samar da girgije har ruwan su zo hatta yi za a ƙallar sahaban har sai waɗannan iskokin sun ɗauki wani irin girgije sannu sannu sun haɗa wani irin girgije su ƙalan ko kuma sahaban su ƙalan gidagizai masu nauyi ko kaga wannan su ƙalan girgije mai nauyi ana ishara ne zuwa ga cumulonimbus cumulonimbus cloud shine girgije wanda yake mafi nauyi cikin giragizai su kunahu libaladin mayitin sai mu shayar da shi ga wani gari wanda yake matacci kun ga yadda al'amari yake ko haka ma muna da hadisi a littafin sahihu muslim hadisi na 2984 sahihu ibn hibban hadisi na 3,355 musnad na abu dawud a tayalisi hadisi na 2,587 daga abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari ya ce baina ma rajulun bi falatin wani lokaci wani mutum yana cikin dokar daji fasami a sautan fi sahabatin sai ji wani irin sauti a cikin wani girgiji ana magana cikin girgija ana cewa iskihadi kata fulanin ya kai wannan girgijen je ka shayar da gonar wani fatana hazalika sahab sai wannan girgijen ya matsa ya kama tafiya fa'afraga ma'ahu girgijen ya zube ruwa ne fi harratin a cikin wani guri da ake kira harra cikin garin madina fa'iza sharjatun min tilka shiraj a distau'abat zalikal a kullahu sai ga wata magudanar ruwa wani marmaru a cikin wannan dajin ya kwashi ruwan ga baki ɗaya yace ce fatattabba alma mutumin nan ya bi ruwan fa'iza rajulun ƙa'imun fi ya bi hanyar ruwa domin ya ga inda ruwan nan suka zubi inda girgije ya zuba ruwa yana zuwa sai ga wani mutum cikin gona wannan mutumin noma ɗaya yaka yana ta buɗe hanyoyin ruwa ya mamaki ya ji an ce a shayar da girgiji ga gonar wani kuma ya iske wannan yana ta noma da ya zo sai ci da allah bawa allah ina da magana ya abdullahi ma ismo mi a sunanka ƙala fulano ya ce sunana wani sai ji ya faɗi sunan nan da ya ji an faɗi cikin girgije faƙala lahu ya abdullahi shi kuma da ga an tambaye shi kawai ka zo ka tambaye ni mai sunana kaga akwai ban mamaki ko sai shi kuma ya mayar da magana ya ce lima tas'aluni an ismi dan bi kake tambaya ta game da sunana faƙala sai ce in nisa mai itu sautan fi sahabi ya ce wallahi na ji wani sauti ne a cikin girgije zai huwa haza ma'u wanda waɗannan ruwan da kake amfani da su ruwan girgijen ne ya ƙulu wani na cewa cikin girgijen iski hadikata fulanin ka sha yadda gonar ne lismika kuma ina ji yana faɗin sunanka ya ci tudu allah famatas na ofiha wai menene kake aikatawa da gonan nan wanda ya sa har ka samu matsayin da za a kire sunanka cikin girgije a ce ya je zuwa gonarka mutumin ne ya tsaye yana tunani can da ya ce amma iza kulta haza amma tunda dai ka faɗi haka fa'in ni an zuru abinda nake aikatawa shine ina dubi ila ma ya kharuji min haga abinda ke fitowa cikin wannan gonar fa ta saddaku bi sulusihi sai in sarƙa da ɗaya bisa uku ne idan kaka ta na girbi sai in kasa albarkar gonar kashi uku kashi ɗaya in sadaka da ita ga talakawa kashi ɗaya kuma in aje ma iyalina kashi ɗaya kuma a sai da wani ɓangare a sai taki ko sannan a sake yin iri a zuba ma gonar a kula kuma ciki ne a biya manoma da sauransu don haka kashi ɗaya dai gona an ka ajima kashi ɗaya kuma iyali kashi ɗaya talakawa ya ce a ji'alu sulusahu ina sanya sulusi na sulusin wannan gonar fil masaki ne wasa'ili na wabnis sabil cikin miskinai waɗanda suke ba su da sana'a wasa'ilina da waɗanda ba su da dangana suna roƙawa wani sabili da kuma ɗan hanya wanda guzuri ya yanke ma su nake taimaka ma da sulusi don shi na na samu wannan matsayin ashe kun ga duk wanda ke ciyar da albarkar gona ta ko kuma dukiya ta bai hasara ba ko to ya kai cewa 'yan kasuwanmu ina ma da ko masu kuɗinmu ina ma a ce sun fahimci haka lokacin ramadana su sauƙaƙa ma al'ummar musulmi su kuma sadda kunci ya zo musu allah ya tausaya musu su raga ma al'ummar musulmi su kuma allah ya raga musu su kyautata ma al'ummar musulmi su kuma allah ya kyautata musu ga mutane na cikin yunwa ga mutane na cikin matsala ga mutane na cikin lalurori daban-daban ga wasu kuma cikin ni'ima amma ba su kula da su taimaka akwai wata mata wadda farawa wannan azumin ta zo mini wallahi abin zabban tausayi ga ta da ɗauke da yaro yaro ya yi kuka har ya gaji ta ce wallahi kwanan su biyu da ita da yaron nan ba su ci ba ta ce to tana gudun yaron nan ya mutu ita ba kanta ba don allah a taimaka mata da ko da kofin shinkafa ko kanzo ta je gida ta jika ta ba yaron nan ya ci domin kada yaron nan ya mutu tana kuka yaron shi ya kuka har ya gaji gara rama ta bayyana ga jikin yaron a daidai lokacin da wasu na can suna tashar holiya da dukiya ko? da haka na ɗauki abin da allah ya sauwaƙa na bata sai da ta kai gurfane ta kai zaune tana kuka tana kuka ku kalli irin wannan to ire-iren tana nan da yawa wasu marayu ke gare ta wasu kuma ga sunan matsaloli da dama da su don haka mu ji tsoron allah mu gyara mu taimaka mamin yaumin illa wayan zilu eh, malakan babu wani ni face mala'iku biyu sun sauko ya kula ne suna cewa Allahumma a'di kan halafa. ya Allah wanda ya ce da dukiya ta ka maye mishi wa a'di kan talafa wanda ya rike dukiya ta ya Allah ka ciyar da shi talafa don haka dukiya sai ta zama ma masiba, ta zama ma fitina Allah jarabce ka da rashin lafiyoyi kai na diabetes kai na hawan jini kai na hepatitis kai na ciwon koda kai na ciwon zuciya kai na ciwon kaza Allah ya jarabce ka da hatsabibin yaro Allah ya jarabce ka da mata wadda take neman maza Allah ya jarabce ka ƴaƴa mata masu neman maza wadda ta yi ma cikin shege a zubar har a kai ga haifan maka shegen ga matsaloli nan daban-daban Allah ya jefo maka wuta kasuwa ta zo ta ƙona shagonka Allah ya jefo maka musiba ga Allah na da wurin kama ka bai da iyaka wallahi Allah na da wurin kama ka bai da iyaka inda Allah maɗaukakin sarki ke iya kama ɗan adam don haka mu yi ƙoƙari mu gyara irhamu man fil ardi yarhamukum ma fis sama mu tausaya ma bayan Allah waɗanda suke bisa doron ƙasa domin mu samu rahama da tausayi na ubangijinmu mu tausaya Allah maɗaukakin sarki ya tausaya muna. kun ga irin musibar da muke ciki nan ko ta kidnapping da sauransu ka dunkula dukiyar sai Allah ya kora dan fashi ya shigo gidanka ya walakanta iyalinka ya lalata 'ya'yanka ya lalata matanka ya kwashi dukiyarka ya yi maka walakanci ya fita ka ɗiba ka bashi dole baka da yadda za ka yi to waɗannan musibun da muke gani yau da muna ciyarwa muna tausayawa da Allah ya tausaya muna ya rage mana su an fahimci wannan